na'am bismillah maganar cewa a sadar da taimama da sallah wannan ba wani nasi da ya nuna haka ka iya taimama a gida ka zo masallaci da ita kai sallah ba a cewa dole nan inda kai taimama nan zaka tafi kai sallah wannan shi cewa hadisin ammar ya nuna cewa ya wato mutum ya nuna cewa bai yi wanka ba har yi sallah haka kuma daga baya annabi nuna in zai ta umar ga yadda zai ba tare da ya bayyana cewa kuma ya yi wanka ba cikin hadisin wannan na nuna da mutum ya yi umar shi kenan ba sai ya yi wanka ba da kana nan muka fara darasin da baka yi wannan tambayar ba tun da cikin yin bayani cewa malamai sun yi sabani ita ce kuma tana sai yafe wankan ne gaba ɗaya ko kawai tana halatta yin sallah ne na ji idan ka dan mai da tunanin ka baya kaɗan za ka fahimto abin da muka faɗa a wurin sabanin malami akai wannan ce al'asul fil ibada at-tawakkul hatta yati dalil abin da yake nufi da wannan ka'ida wato ibada mutum baya farar ta haka kawai sai ya samu dalilin da yake yi ba wai mutum zai yi ta yi bane ba daga baya nemo dalili duk ibada daga gina ta ba bisa dalili ba ta zama bid'a kenan kun gane da kyau da haka baya halatta ka kawo wani tsari na ibada sai in kana da dalilin da yake a yi shi sawa'un wannan ibada din za ka kawo ta ne ta fuskar asalinta ko za ka kawo kaifiyarta saboda zai ta iya abu an shar'anta maka shi ka yi a shari'ance amma kai kuskure wajen kaifiya ba tare da ka samu dalilin da ya ce maka kaifiya ba to lokacin nan ka iya samun kuskure wajen wannan kaifiya din da haka ba za ka ɗauka kaifiyar da ka kawo ta zama daidai ba an gane ku kamar mutum ne je kasuwa ya so shinkafa kwano ashirin da ya zo gida ya auna kuma ya ga awansa da kwano na gida ta zama ashirin da biyar ne ne hukuncinsa ne ku hukuncinsa ba komai a kansa da kasuwa ba farashi aka bashi na kwanon ba ya kai kwanon a haka yana gani abin da ake bukata wajen kasuwanci a samu mai sayar da mai sayarwa ga kuma haja kuma kai wanda zaka sai haja ka ganta da idan ka ko an bayyana maka siffarta kuma kai wanda za ka sayar da haja an baka kuɗin ka gani ko an bayyana maka siffar kuɗin ka san ba a yan jagowa ce magana ta riga ta ka sai abu kwano ashirin da kwanan dan kasuwa ya auna ma ka zo gida zama ashirin da biyar da kwanan ka na gida me yawa kwanan ka na gida ne dan ne amma ta gudun ai san me sayar maka baka da wani lafiya kan wannan wannan kuma shi yana nufin a wajen aure da gida da su a kara masa a to amma dai ai in dai ya samu tabbas dai ba wajen awa aka yi kuskure ba wani abu ya ake za a yi kuskure har na kwano biyar aka ala masa bambancin kwano na dai kawai aka samu tsakanin kwanin kasuwa din bana nasu na gida da ya amfani da shi wannan ke ne matsayin rantsuwa da qur'ani ya halatta ka rantsa da alqur'ani sai kawai ba wai sai an kawo maka qur'anin ka dafa ba a zuciya ka zaka ce kawai ka rantsa da kur'ani a matsayin sa na zancen Allah shikenan ka rantsa da qur'ani magana cewa kawo kur'ani ka dafa kai wannan shine rantsuwa wannan bid'a ne babu shi a shari'a musulunci yace an yi magana akan janaba cewa idan mutum ya tunanin yaron ta koyi wasa da mace har da har abin da dinsa ya fita mani sai fita da nabar ta sami shi zai wanka to ina ga mutumin da yake wasa da gaban shi da kansa idan har mani ya fita dole shi masu ya yi wanka sannan abin nan da ya kuma yana da zunubi sai ya tuba zuwa ga Allah wannan shine al-istinna wanda zance mafi inganci cikin zantukan malamai haramun ne dan ubangiji ta ala ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum mummune na gari su ne wanda suke kare al'aurar sai ga matansu su kadai ko kuma yin su can gaba sai Allah ya ce fa man a wara zalika ya ulaika da adu wanda duk ne mai biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyon gasa ba ta hanya daban to ya ketare iyakar Allah kaga istimla'i ya shiga cikin kenan wanda ya wasa daga bansa har mali ya fita kaga ba matarsa bace ba ba kuma koyon gaba ce ba abin da ya zama ketare iyakar Allah sai ya tuba zuwa ga Allah don Allah ya yi masa na'am bismillah wannan da aka yi cewa wato idan mutum yi wanka don jaraba hmm. ko haila ko jirgin janabi zai yayin sallah da wani wanka ba tare da wanka jaraba hmm. to wankan juma'a da idi haka zai shi wa wankan jaraba ake magana ba magana wankan idi ko na juma'a ba na jaraba muke magana don shi ne na wajibi waɗancan ko ba wajibai ba ne ba na'am sai ka magana ba cewa wani <laughs> wannan yalwatawa ne cikin harshen hausa na cin hancin zance ina jin uh, wanda ke karanta adabin hausa literature na hausa ya san ba ma'ana sai bai kamata a cikin wani lokacin mutum abinda da yake nufi da cin hancin zance ma na lallashin sa kenan ba wai kai masa ƙarya ba ka lallashe shi ka tsara masa zance mai kyau da zai ji daɗi irin yadda annabi sallallahu alaihi yawanci so ma kan faɗa mutum zancen da zai ji daɗi don saboda ya karɓi gaskiyar da ya zo da ita to cikin faɗin zancen da annabi zai faɗa wanda yake mai daɗin kuɗin kuma abin da zai faɗa ba ƙarya bane gaskiya za ga ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na'am hadisin na wankan eh in kai wankan kana da na sabulu shi ya halitta kasance da mutum ya wankan janaba kuma sai zo ya wankan sabulu ba kuma ya kan sai la ila dan ya wankan sabulu ai ba zai ta masa wanka ba ba kuma ya kan sa zai je sallar da wannan wankan haka yayi abin da ke warware alwala ne faɗa min yanzu shi nan bai ba to zai ne ya zalafi na'am ya kacin sani na ban san wani hadisi ba ce a faɗa amina a asirce amma na wani malami a jaza ya ce akwai cikin bukari sai dai kuma duwa babu na'am tsawon da ake a bayan ba. sai ba ta uku da ba ne ba ko ba ta wani da wani ya halatta ko ba ta wanda wadansu suke a bayan liman bayan wuri ya cika wuri ya cika da akwai wuri a gaba za su shiga idan ka ce za su fita kuma za su takura jama'a wajen keta jama'a ta nan gudu eh

na'am <laughs> ina jinka ba shi a ba ne kan cewa kuma ba ba eh hakan ne kuma ta eh, eh. ce haka ce idan mutum yana zuwa gaban cewa wani zuwa makamu ne hadisin da aka forja da shi ma ba hadisi bane ba wacce hawa mutum yana kallon al'aurarsa zai zama makamu ƙarya ne duk irin wannan zaifan hadisai ne marasa asali aka zo aka razana mutum da su

wannan tambayar an sha min ita ko da wuya a ce an yi wata biyu ko uku ba mun wannan tambayar ba ko nan ko Kano duk da inda na je ana yi min ita to mutanen mu da bukatu ke ta su kudancin kasar nan ko Lagos ko Aba kan shiga irin dogayen bas din nan wanda da idan aka tashi ba a tsayawa idan lokacin sallah ya yayi menene hukuncin mutum ga wanda bai samu daman yin sallah din nan ba a nan wurin abu guda biyu ya kamata mutanen su yi zuwa uku abu guda uku don magance wannan matsala abubuwa guda biyu sun shafi fasinjoji da ke shiga wannan motoci abu na uku kuma ya shafi 'yan kasuwar mu abubuwa guda biyu da suke da alaka da fasinjoji idan kuna da yawa a cikin motar tun da mu suke zuwa su ɗauki mutane su tafi za mu iya ba su condition ai ba su tsari in ba haka ba su dinga zuwa garin mana idan suka daina zuwa kafin mu mu cutu su ne za su cutu na san za mu cutu amma su ne za su cutu an taɓa yin wani shugaban karamar hukuma na birni da kewaye a kan manamanta shekarar da aka ce suna su wannan masu dogayen motocin ana zargin suna shigo da waɗansu ababe da suka saba dokar ƙasa su hitar da su cikin sabon gari da za da ofisoshin su ba sa zuwa shi karamar hukuma ba ta samun rabenu daga wajen su ta gamman ba ta samun rabenu daga wajen su aka sanya doka a tilasta musu su rinka zuwa tasha suna ɗaukar mutane kuma su rinka zuwa suna saukewa don a karɓi rabenu na biyu kuma a game suka shigo da shi a wannan lokaci shi suka yi barazana wai za su daina zuwa Kano su yanke wa Kano aka ce ku yanke wa Kano kar ku kara zuwa su da kansu suka nemi sulhu su da kansu suka nemi sulhu na kalar shekarar waɗansu shekaru ne baya to mu ne mutane mu musan ciwon kanmu ba mu za su zo su ɗauka garin mu za su zo su samu arzikin mu dan ba za mu ba su condition ba mu da muke shiga motocin mu ce dole ne waɗannan motoci tunda mu musulmai ne kuma kasan akwai yancin addini in lokacin sallah yayi aka je wani gari ba daji muka ce a tsaya ba a tsaya ayi sallah illa iyaka a bada ka'ida a tsaya ayi sallah kuma ga mintunan da za a yi dole ko ayi haka ko mu daina shiga motocin ko gwamnatin jiha ta ce mutuncin su daina shigo mata karamar hukuma ko karamar hukuma sai a daina ko mata karamar hukuma ta da wannan motocin fasinja idan suka hada kansu za su iya wannan na biyu idan aka ɗauke ka aka ki tsayawa a yi sallah in ka samu dama ka shiga da alwala kafin lokacin sallah yayi kuma ka rike alwala ka har ana cikin sallah a har ana cikin mota idan lokacin sallah yayi zaka iya sallar ka koda a zauna ne kada ka tsaya ka ki sallah har lokacin ta fita wajen cewa ba ta ka burki ka je kayi alwala ba na ta jaddada mana wannan fatawar sallah tana da alaka da al'amura guda biyu ayyukan sallah da su kunshi tsayawa da ku'i da sujada da sauransu da kuma lokaci lokaci yana da mahimmanci sama da maganar tsarki matukar da lokaci zai wuce gashi ka da tsarki idan ka je kai tsarki za ka zo ka yi sallah da tsarki amma kuma lokaci ya fita in kai sallah a haka ba tsarki ka dace da lokaci sai rin ba ka da tsarki din to gara ka yi ka ba tsarki lokaci ya fi komai mahimmanci a cikin sallah inda salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta shi yana da canji lokaci baya da canji sun wuraren da aka yi istisna'insa kawai to da haka kaga sai kiyaye idan ta tashi aka ki tsayawa ana cikin tafiya zan iya sallata a lokacin sai sallar ka taranto daidai da mai sallar tsoro ko daidai da mai sallar akan dabba inda dabba ta fuskanta dan lokacin ka zama larura ne ba ba za a tsaya ba idan aka bari lokaci zai fita shi kenan ka tada sallar ka zama da Allahu akbar ka ci gaba da abin da ka idan ka zo rukuyi Allahu akbar ka duka haka sani Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wa barakan alayka kama yuhibbu rabbuna wa Allahu akbar gida ba wai irin gushin ka zaka yi akan kafar ka ba ko kan sitin da gidan ka amma zaka duka sama da duka da kai wajen rukuyi da haka aka gama sallar ka sallar ka tayi wannan idan ka samu kanka cikin matsayin yanzu kafin a ɗauki wancan matakin da biyu kenan haka za ka yi kai sallar ka mataki na uku da na ce wannan ya tafi yan kasuwa shine yan kasuwar mu ba su da kishin da za su bude irin wannan kamfanonin da irin wannan zabga-zabgan motocin da shi kuɗi kuma ake samu da su mu dai mun zo mu ne ci baya a siyasa da tattalin arziki da komai da komai ko mu san ciwon kanmu ba aka ce kwanakin baya da Borno Express sun fara daukan fasinja su je Lagos amma in sun je ba za a ba su fasinja ba na dawowa kawai dan motar yar arewa ce kuma yan kudu ba sa son wani dan arewa ya tarayya da su cikin wannan business din to dan girman Allah ba za mu kafa doka ba kai su karasa ko mana Maiduguri ko Kano har sai an zauna an yi da mu ma in namu za ba su fasinja amma shi kenan tunda sun ki babu wani movement kawai shi kenan sai mu zama dole yin kidawa mai kawai bayan kasa ba mutanen mu ne ba san ciwon kansu ba yan kasuwar mu ba san ciwon kansu ba jami'an gwamnatin mu haka har kuma talakawa muke kaya zabe ba mu da shugabanci in kaga mutum na rigima neman aure ki shi da wani sai na aura sai ka aura ai ta bala'i ba wata manufa ki na ba ka da ajanda a rayuwar su wannan dan kankanin abu kai da ka sai ku ta masifa amma abin da ya shafi al'ummarka da makomarka a kasar baka san ma me za ka yi ba wallahi da kamata yayi da jihar Borno da Yobe State da Jigawa da Bauchi da Kano da Zamfara da Sokoto su ce waɗannan motocin ka su ƙara tako musu har sai an yi wata yarjejeniya idan Kano Line ko Borno Express ko Yankari Express ko Yobe Line suka je Lagos da Aba ma za a ba su gurbi su rinka da kofa sun suka wuna daga nan dama za mu ba su idan sun yi san su ma za a ba su idan in kan fasin ne suna da zabi ko su shiga ta wadancan nan inda ba za a bar su sallah ba ko su shiga mutum ne yan wanda inda suna da lokacin sallah amma kar mu tsaya muna cewa ai larura ce ai larura ce ai larura ce mu kullum abin da muka iya mu faɗin larura amma mu iya kawo warware matsalar larura ba ina ganin ya kamata daga cikin garin nan waɗanda suka zo nan cikin jami'an gwamnati su fara daukan wani mataki wallahi tallahi ba su dauka ba sai Allah ya tambaye su gobe kiyama kana da iko attajirai su fara daukan mataki dalibai su fara daukan mataki yanzu ana ku haɗa kan hukuma sojojin da kuke fita yan kasuwa ku yi wata kungiyar ku ta masu zuwa na ko lagos su abokanan adawa ba suna da kungiyar su ba cikin gari kuma idan suka ga dama a garin ka su za controller yi din abin da yake gudana a kasuwar garin ka kai kuma a garin su baka sa ba duk wanda ya je kudu ba za a bashi lumfa ya sayar da wani abin kirki ba musamman kasar inyamurai sai dai mun shi shena da sai da gurar ba. da wankin hula da sana'o'i dai waɗanda dama mu ne muke yi har ne na ruwan shi da hula ma wanda yake san me yake sawa amma a baka kanti kafke ke irin wanda su za su samu a nan ko a Kano ko a Bauchi ko a Sokoto ko a Zamfara ba ka yi ba ko mutanen mun na a karazube yan boko ba abin da suka yi sai dai kawai ka zauna a DRA ka sa satellite kana kallon me ake a duniya kana kan taba kana takama ɗaya ɗaya Hausa biyu turanci uku har kawai ji abin da zaka yi kina amma wai kai wani abin da zaka ja al'ummar ka ma su ji cewa kai wani su ma wani bangare ne naka ba mai wannan tunanin wallahi da karamar hukuma kadai ta mai duguri mai metropolitan idan ta ce waɗannan motocin ka su ta ko mana kai gwamnatin jiha ta ce motocin mu da ke karkashin Borno Express sun je Lagos an hana su fasinja sun je Aba an hana su fasinja sun je Ina an hana su fasinja duk motocin da ke can sun daina shigo mana nan gurin sun daina shigo mana nan gurin dole a tsaya a tattauna dole wallahi sai an tattauna mu ne muke da sinadarin da za mu hana kowane irin abu ya tafi a kasan nan inda muna da kishi yadda muke da bukatar yadda kudu ke da bukatar mu bawo mu da bukatar kudu a kasan nan amma mun san ciwon kama bane ko makomar mu abin da ke kudu man fetur ko ba haka ba kudun ma kuma a wani bangare ne ba dukkan kudancin kasan nan ba kudu maso gabas su ne suke da man fetur ko ba haka ba kudu maso yamma ba su da komai sai takardar shaida lalle kan kowane gari za ka samu profesa ko wata kafar hukuma a kunyi CSD da masters amma ba su da fetur ba su da kasar noma mu kuma nan muna da kasar noma muna da ruwaye muna da gulabe ana yin noma da damana ana yin noman rani kasashen da aka banzantar da su waɗanda ba a noma su ba a cin more su sun wanda ake noma yawa a arewa wurare masu dausayi duk muna da shi amma masu kuɗin mu ba ta so su yi investin din da da kuɗin su ma a cikin wuraren su san mawa talakawa aikin yi abin da suke zo idan suka wanda ya aikin gwamnati ya saci kuɗin sa sai je wani banki a ingila ya ajiye duk bayan wata biyu ce ai zai je check off na lafiyarsa ƙarya ne ribar da aka bashi a bankin turai zai dauko zuwa rika ci yanzu nan gurin ya dan wani kamfanin sa ya buga sayan bole yana fita office karfe goma ya taso karfe uku na rana wai dan kar mu gane ribar da yake karba a waje sai yake ci galibi ya kamata na masu ke wai yi investing din kudin a nan gurin ma ba su iya ba duk wani abu na shirme sai ka ga muni a ciki abin da yake gaske ba za ka sami a ciki ba gashi mu da kanmu muka zo muka ce ba za mu yi mulkin kasa muka dauka muka ba arna gashi mun fara ganin canji daga yanzu to abu ababai dole sai mun zama masu kishi wallahi wallahi dole jami'an gwamnati su zama masu kishi idan ko wani daga cikin yan majalisa na jiha dole ya kawo wannan tattaunawa ya kawo wannan motion din a majalisa ta jiha Hausa ko mulki dole ya kawo tattaunawar wannan dole lokaci fa yayi fa musulmai mu tashi lokaci yayi kar mi latti wallahi tallahi kar mi latti kuma kar mu ji tsoro kuma ya taso karfe uku na rana wai dan kar mu gane ribar da yake karba a waje sai yake ci galibi ya kamata na masu ke wace investing din kudin a nan gurin ma ba su iya ba duk wani abu na shirme sai ka ga mu a ciki abin da yake gaske ba za ka sami mu a ciki ba gashi mu da kanmu muka zo muka ce ba za mu yi mulkin kasan muka dauka muka ba arna gashi mun fara ganin canji daga yanzu to abu ababai dole sai mun zama ciki kishi wallahi wallahi dole jami'an gwamnati su zama ciki kishi da ko wani daga cikin yan majalisa na jiha dole ya kawo wannan tattaunawa ya kawo wannan motion din a majalisa ta jiha wasu akwai dole ya kawo tattaunawa wannan dole lokaci fa yayi fa musulmai mu lokaci yayi karmi latti wallahi tallahi karmi latti kuma kar mu ji tsoro